Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna rayuwar bahija na marubuciya Safiya wacce aka fi sani da Mrs. Jemun wanda yake zuwa muku a cikin wannan channel mai suna dandalin Hausa Novels wanda ni Mama Alim nake karanto muku. Idan ba kuma ta ba a wancan lokacin mun tsaya ne a inda baija ta yi sallama da Bilal. inda ta taho domin shiga gida. A nan muka dakata yanzu za mu ɗora. Tana shirin shiga ɓangaren momi ta ja binciko ta arba da mujahid. Ta dage ta buɗe baki ta kulla ƙara. Momi ce ta fito da hanzari dama tana ɓangaren umma. Kafin momi ta ganshi ya sake ta da hanzari ya cikin gadin har yana tuntuɓe kamar zai faɗi. ta ce ta sake murmushin mukunta domin ta so ya faɗi. Momi ce ta karaso tana tambayar ta abin da ya faru. Ba komai momi. shine zaki kwalla uban ihuwa ka tana dan dariya tace wani katon bera na gani zai shiga gadin shine ya bani tsoro to Allah ya kyauta amma ki bar ihuwa ka in kin ga abun tsoro a da ake yi saboda kaucewa mugun abu to momi sai ta leka gadin din ta bude murya da karfi yanda mujadi zai jiyo ta tace Allah ya isa bera mugu kawai dan masara Mami ta sa mata dariya tace ce lalle ya kamata a nemo masu rukiya a gidan nan Na ga alamar ke da Sumayya kuna da sababbin aljanu marasa kan gado. Baita ce ta yi murmushi tare da cewa mi lafiyar mu laufa. Dan Allah ki daina ambatar mana jinni kada su biyo mu. Shikenan na bari Allah ya shirya mana ku. Amin mumin mu. Ana gobe bikin nana Baita Sumayya Umma tare da momi suka yi garin a bisa jagorancin Bashir. Yana sauke su ya gaisa da malam ya wuce ya ce sai sai kuma gobe za su zo ɗaurin aure tare da abba da mujahid gwaggo bintu ta karrama sosai ta yi mamakin girman bayita saboda ta fi na jiki da tsayi sosai gwaggo latikam ta wani ƙanjami ta yi baki duk ta bi ta lalace ta koma kamar burin wasa su umma suka ba gwaggo bintu kayan kicin na zamani masu kyau da tsada shi kuma malam kuɗi mai yawa abba ya bada a bashi Ako suka yi ta murna dangi suna ta shigowa yi musu godiya. tare da addu'ar gamawa lafiya. ti kuwa bakin ciki kamar ya kashe ta, ganin yadda tuwo ke samun abin arziki ta kowane lungu da sako na garin da ma wajen garin. Abin yana matukar jefa ta cikin bakin ciki. Gidan inda su Bahijja da amarya tare da ƙawayenta suka kwana. Don ranar Bahijja ta sha aikin kira gurin samarin garin. Wai ta zo, ta yi da su Sumayya an samu abin da ake so sai tsokanar take yi. Wai ta jinin 'yan ƙauye ce, tun da gashi nan sun hana ta sukuni da kira. Ita dai kunnan washe gotaye da ita. Washe gari bayan sallah a zahar aka ɗora auren Nana da angon ta jabiyar Shi ma ɗan garin ne amma mazaunin garin Kaduna domin a can yake aiki. Abba da su Mujahid sun halarci ɗaurin auren. Sosai malam ya ji daɗin ganin su ya ta musu godiya yana sa bai ji albarka. domin ita ce silar haɗuwar shi da mutanen kirki da suka zamo tamkar jininsa da yammaci aka ɗaura auren amarya zuwa gidan mijinta da ke kaduna Baijiya tana cikin motar Bilal tare da Maryam da Munirar wanda suka zo bikin suma. Suna shirin fita motar da ta ɗauki amarya Sumayya ta zo da sauri ta ce, a dabari waki zo in ji yayin Mujahid. A ɗan da burburce ta ce dama dama ba tare da su abu ya wuce ba yi zai yi wani aiki a kaduna gobe shi ya sa ya saya oke to ki ce mu ga nan zuwa sumayya ta juya abinta ba tare ta amsa mata ba kallon bilal ta ta marayar ce ta ce suwiti dan allah yana zuwa yanzu nan kai ya daga yana murmushin yaƙi tana tsaye a gefen motar shi ta ce gani an ce kana kira na harara ya watsa mata ya ce zagaye ki shigo ciki turo baki ta ce a gaskiya ni ana jira na ne ya dube ta tana sanye da ankon bikin atamfa ce fin karo da mayafin mayarfin fulawa yankin ya fitar da surata sosai in ma ba idan shi nake mushi gizo ba sai ya ga kamar ya matsi ta sosai ta kuma sanya wani fititin mayafi wanda da shi gara babu fuskar nan ta sha make up ta fito fes da ita wani takaici ne tare da kishi ya diran mushi a kawan zuciya Cikin tsawa ya ce, za ki shigo ciki ko sai na fito na tura ki da ƙarfi. Ba a son ranta ba ta shiga gaban motar ta zauna ta jiyo tana hararar sumayya don ta san duk ita ta haɗa mata wannan tukun. Fuskar motar ya da ƙarfi ya zo wurin sibila da sauke gilas ɗin motar. Ya ce kai miko komin tarkacenta dangin su fos ɗinta da wayinta za mu wuce gida yanzu domin ba wani gidan amarya da za su je na soke shi. Kallon banza Bilal ya watsa mishi ya ce in an kifa ya ka kafaɗa sai ka riki, ka ƙara guzuri dama kai ɗin kayi kama da ɗan maula bai jira amsar bilal ba ya bulale su da kura ya wuce ya bar bilal da baki buɗe kuka take yi mai sauti ba wanda ya kula ta cikin mujahid da sumayya ganin hakan haushinta ya ƙara duwa, sai ta ƙara fitar da sautin kukan ta fili sosai har suka wuce garin Zaria bata daina kukan ba zuwa lokacin muryar ta soma da sashewa Majadiya ya dallo mata ce malama kin ishe mu hakan nan. Ki mun shiru ko in tsaya in miki shegen duka. Banza ta miji ta ci gaba da kokanta tana jan hanci. Karamin saki ya ja mai da sa bisa hanya amma zan sa yake kamar wuta. Sakamakon kukan da take yi ya kuma jan tsaki a karo na biyu ya juyo daka mata wani uban sawa, wanda ya sa ta tsaya ta gida kukan. Hatta Sumayya da ke baya tana catin sai da ta girgiza wadda ta zame a da ta faɗi. Ya haɗe rai kamar dare ya ce, Ina kuma jin ko da tarin ki a nan sai kin ga yadda zan yi da ke shashasha banza kawai. Don an taɓa wancan zan ƙalilan yaron ne zaki samu a gaba kina kuka kamar wata sauna. To ki ƙara buɗe min baki ki ga yadda za mu kwashe da ke. Wallahi san da nake miki ba zai hana in make ki ba. Ita dai ta yi shiru tana sauraron bala'in da ke zuba mata kamar ya sami yashi. Bata ƙara yin kuka ba amma lokaci-lokaci tana sa bayan hannunta tana share hawaye sai ajiyar zuciya da take saukewa. Sai duk tausayinta ya kama Sumayya. Gani take yi ita ce sila saboda da bata cewa Mujahid kada ya bi su Abba ya tsaya ya kai su gida ba. Da hakan bata faru ba. hankali ta matsa ta dafo da ta ce a daki ya haƙuri. Baiza ta tura hanta ta jiyo ta watsa mata ra ta mai da kai gefe ta kwantar tana ci gaba da hawaye. Wasu iso garin Kano ba sai wurin karfe tara saboda ko da suka baro garin karfe shida ta wuce. Yana gyara fakin ta kai hannu za ta buɗe ta fice ya gaggawa damƙe hannunta da kyau. Sumayya ta fice tare da kayan su ta gaba ba tare da ta jira fitowar Baija ba. Hannunta ta kalla da ya rike cikin dasa dasasewa murya ta ce sake ni. ba musu ya sake ta ja kofar da ji ta kulle gam ta jiyo da kumburarren idanuwan tana harare shi cikin haɗe rai ta kuma cewa kaga malam bana son wulakanci ga bude mun in shiga gida shiru ya mata yana kallon ta kawo da fuska gefe ta ce wallahi mujadi in baka fita hanya ta ba sai na haɗa ka da momi ko abba murmushi mai sauti ya saki ya ce kafin ki haɗa ni da su ina so yanzu ki amince da kina so na kuma zaki aure ni wani wulakantaccen kallo ta watsa mishi ya rinza idanuwansa yana fatan jin alkhairi a bakinta amma sabanin haka sai jiye tana cewa an gya so kan ba na son ka ba zan aure ka ba kai ba irin tsari na bane na sha gaya maka hakan na tsani ka mujahid ba na son ka sam are na. in dai da aure ne saboda ba na son miji to irin ka ta ja numfashi tana kallon shi shi ma ta yake kallo fuska a haɗe ta san koyar da kanta ta ci gaba ni tsoro ma girman ka yake bani shi yasa na tsani kai mun maganar aure sai in ji jikina ya soma rawa don billahi lazi bana kaunar katan mutum mai tumbi irin ka na fi son siriri kamar yadda bilal ɗina yake bata karasa abin da take son faɗa ba ta ji saukan mari mai kyau a fuskarta a razana ta dafe jikinta ta ci kukuye shi ta saki kuka mai ban tausayi tana goga fuskarta a jikinsa saboda zafin dukan da ya mata kanshi ta faɗa duk ta gigice sai kuma jikinsa ya sanyi sosai ya ji ba daɗi ganin yadda a lokaci ɗaya duk ta rikice cike da nadama ya kai hannunsa a bisa sumar kanta yana shafawa cike da sigarar rashi ya soma cewa ki yi haƙuri bayicca don allah allah ya huci zuciyarki zuciyata ce ta kasa jure sauraron jin kina yaban wani a gabana jikinta ta zame cikin muryar kuka ta ce a haka kake son aure ka kana duka na kana musguna mun ya koyar da kai ki yi hakuri sharrin shedan ne yasa na mariki amma in baki hakura ba to ga fuska ta kirama in dai ki amince da ni ya matso sosai da fuskarsa a gabanta ya kauda fuska ya rufe idonsa kauda fuska ta ce buɗe min kofa in fita cikin ɓacin rai ta faɗa sai kin yafe min marin da ne miki a bisa kuskure sannan kuma ki min alƙawarin ba za ki faɗa su mayya ba ko su momi Shiru tana tunani zuwa can tace na yafe maka kuma ba zan faɗa ba. Murmushi ya shafi fuskarta tare da tare da zura hannunsa a saitin dimple ɗinta. Wani iri ta ji ta saurin yi fuskarta a hankali. Ta ji ya ce na gode ya buɗe mata kofar ta fice da sauri ya bi bayanta da kallo yana murmushi. Bilal kuwa suna kaucewa ganin sa ya kife kansa yana sauke wani zazzafan numfashi ransa in yayi dubu ya ɓaci Maryam ce cikin karfin hali ta ce yana Allah ka rabu da bayyana ko don tsira da mutuncinka Jin yayi shiru ta ci gaba da alamu sun nuna yana son ta ai sai ka bar mishi ita ka koma a inda ake ganin girmanka ba a rika kiranka da dan mola akan wasu banzayen wayoyi ba ta karasa magana tana hararar wayoyin bayyana da suke zuba a gefensa Wani mugun kallo ya mata ya nuna ta da yatsa. Kin san Allah ke kuskura na ji wannan zancen a gida. Wallahi sai jikinki ya gaya miki. Kuma da yake cewa rabu da ita in na hakan na bashi damar yin nasara a kaina kenan. To duk ku sani yanzu na fara santa kuma insha Allah sai na aure ta. Barazanarsa ba ta isa ta mun komai ba. Cikin kubula Madina ta ce, ta je sani kan wanda ta damu da lamarinka amma dan ni ban ji kodar ba saboda lamarin bai gabana domin tuntun na gane inda ke mun ciwo na nemi maganin matsalata kuma alhamdulillah na samu har ya jiyo zai sauke mata ruwan masifa ta kafe shi da idanuwanta masu ban sha'awa ya magana ta sai cikin sanyin murya ce za ku je gidan amarya ko kuwa mun fasa zuwa ya kai mu gida kawai cewar Maryam gyada kai ya tare da kunna motar ya bar gurin suna isa kofar Fada muni da ta dube shi. Ni kam yaya Zariya nake son kwana yau. Dan Allah in shiga ciki na ɗauko kaya na mu wuce. A ki bari sai gobe sai in kai ki. Turo baki ta yayi na zaci yau Kano za ka yi wa tsinke ka kai masoyiyar taka da wayoyin ta ko? Ke fita ya furta cike da tsawa. Ta fice tana dariya cike da tsokana ta sunkuya ta ce sori masoyin baita yar gol. Bayan ta yabu da rasar na ya furta sai na ci gidanku mai shegen jan magana kawai. maimakon ya fito sai ya lafiya sit ɗin ya faɗa tunanin maganar da mujahid ya gaya mishi barista ce zaune gefen gadonta hannunta dauke da wani karamin kwaf ti ne cikinsa tana kurba a hankali sumayya ce ta shigo zaune gefen tana kallonta ta duba agogo ta karfe goma sannan ta dubi sumayya fuska da ta ce lafiya kika shigo ɗaki a wannan daren Sumayya bata kula ta bata miƙe ta shige ban ɗaki. bata jima ba ta fito da alama alwala ta yau addu'a ta tofe ɗakin da shi sannan ta yi gado ta shafe jikinta da addu'a ta jaba rubutar rufa da abin da take yi bai ce da idanu take binta bata ce da ita kanzil ba haka ita ma mai bata ce mata kala ba haramun wayaki ta tambaya tamkar mai ciwon baki mai ta janye bargon ta cewa za ki kira da daren nan ina jin In na ji zafin shaka sai in fara miki ta amsa mata cike da fushi. ‘Yar dariya maye ta yi. Ta ce ya hakuri ya jaji, ba ni na karzo min ba ko rataya ma ba bani ba. Ɗan siririn tsaki ta ja tare da furta malama in za ki bani ki bani, ba sai kin min wulaƙanci ba. Miga mata wayar ce tana cewa, gashi nan ki haɗa har wayar ki cinye. Banza bai ta da ita ta mai da hankali wurin latsa lambar. ba jimawa ta zo ringin har ta tsinke ba ɗaga ba ta kuma karawa nan ma ba ɗaga ba sai da ta kira kusan sau biyar amma ba a ɗauka ba a cikin fushi ta cillar da wayar gefe tana jin tsaki ta tayi ta shige ban daki barci ya soma ɗaukanta ta ji ana hura mata iska a kunne ta bude idanuwanta a hankali ta sauke su kan sumayya da sauri ta tayi ta kafe ta da idanuwa ita kuwa ta sanya dariya cikin nuna ta da yatsa ke dai ya ce daga ina miki yanda yawa Bashir zai mun in mun yi aure shine zaki wani tashi kina zara idanuwa Harawa ta zauga mana ta ce ke dai kina faɗa min abin da kuke yi ne in kun keɓe shi yasa kuke shi yasa kuke yawan shiga gadin yanda ba wanda zai ganku ko to ku sani da Allah yana ganin ku kafin ta rufe baki su mai ta dalla mata duka a cinya agigi ta ta saki kara tana wani kallon su mai ta tana wani kallon su mai a ruɗe ta ce da Allah malama kada ki mana sharri wallahi ba abin da muke yi banda halattacciyar hira yarinya da dai kin faɗi gaskiya ni wannan magana ta ki da wuya ne yarda da ita kin gane adda wallahi ba ma yin komai hirar mu kawai muke yi please kar ki zarge mu dan Allah babu kyau wanza zaki mata ta sake tofe jikinta da adda ta shafe fuskarta ta lamshe ido cikin burin yin bacci ya ɗauke ta amma da alama ba shi da niyyar zuwa. Tsawon lokaci tana juye-juye. Ganin haka yasa ta yi ta tsoro alura ta soma jera nafila. Sumayya kuma ta tani ta yi bacci. Sai wuraren karfe uku ta soma jin bacci. Ta yi sallama ta haye gado. Tana kallon fuskar Sumayya ta yi murmushi. Idan ban yi mata haka ba ba za ta bari na samu sa'ida ba. Na haka na gano lagon ki yarinya. Ta furta a cikin ranta, fuskar ta cike da nishaɗi. domin ganin ta samo abin da za ta rinka a tsokana sumayya da shi. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ta kamar kullum mama nake cewa, a yi saurare lafiya.